wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau tara ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da wanda ya daidai da sha hudu ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Muna cikin karatun littafin Muharabatul Gulu Fitabdi a wanda ainihin wato Fale bin Jibir Hula ya ainihin tattaro dangane da fatawowi na Sheikh Rabi'u bin Hadi Umar al madakali dangane da yakan wuce gona da iri a wajen biri, an tarwa da kuma kafiltawa. na'am bismillahir rahmanir rahim wato raddin sheikh wato sheikh rabi bin hadi umair al-madkhali ga wanda ya guluwi wajen yin hukunci ga ma'abota bid'a fa harrama fa harrama tarahum alaihim ya zo ya haramta neman rahama ga 'yan bidi'a an gane yake 'yan bidi'a ba a nema musu rahama to ya wannan hukuncin shi ne shekki raddi a gani. wanda ya haramta ce ai dan bidi'a ba a cewa Allah ya masa rahama wa ma bi budlani jihadihim kuma yayi hukunci da bacin jihadin cewa 'yan bidi'a in suka yi jihadi ba su da lada a wajen Allah da kuma ayyukansu masu kyau yace duk aikin da dan bidi'a ya aikata sunan shi batacci to shine shi yake raddi a gare shi ina ba san gane wannan to kaga wannan ana samun wasu daga cikin masu da'awan salafawa suna wannan magana ko zaka ji wani ya ce ma yaya za a yi a je a ya za a yi a zo a nemi rahama ga dan bid'a yaya za a yi a zo a ce wai dan bid'a yayi aiki a ce Allah ya amshi aikin ai dan bid'a ya aikata aiki suna aikin batacce gaba da dan bid'a duk aikin shi batacce ne to shine wato Sheikh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali zai yi raddin wannan al'amari qala Sheikh Hafizahullah na'am amma qadiyatu tarahum amma qadiya amma al'amarin neman rahama ga dan bid'a as-salafu yarawna as-salata ala ahli al-qibla jami'an magabatan mu suna ganin halaccin yin sallah ga ma'abucin al-qibla gaba daya duk wani mai kallon al-qibla musulmi idan ya rasu ya halatta a yi mishi sallah madamu min ahlul kibla. matakar sun dawama daga cikin ahlul Kibla. kenan matakar suna sun dawama ahlul kibla ba su yi ridda ba kun lura amma in suka yi ridda ba baya halatta a yi musu sallah Kuma ji wannan ai yawa idan mutum ya zamanto musulmi ne yana kallon alkibla ahlul kibla ne shi ko da ya aikata wasu abubuwa na bidiyoyi ko da bidiyoyi ne mukaffira idan sharuɗar takfir ba su cika a gare shi ba to wannan idan ya rasu ba a yi mishi sallah ina fatan gane wannan yawwa salluna ila hadhihi al-qibla sannan kuma wato ma damu min ahli al-qibla batkar sun dawama daga cikin ma'abuta al-qibla kuma suna sallah zuwa ga wannan al-qibla din ala kathirun wa mawjudun fi kutub salaf wannan yana da yawa kuma yana nan a rubuce akwai shi a cikin littattafan salaf ka je ka duba littafin ash-shari'a na Imam al-Ajuri ka je ka duba littafin sharh sunna na Imam al-Barbahari ka je ka duba aqidatu salaf ashabul hadith ka je ka duba littafin eh, sharh sunna na Imam Ahmad bin Hanbal ka duba littafin at-tauhid na littafai manya-manyan malamai na salafiya sun yi rubuce-rubuce akan wayannan ibn taymiya a cikin littafin majmu'ul fatawa ya bude babi na musamman akan wannan halaccin neman rahama ga ɗan bid'a in ya mutu an gane wannan ko halaccin nema mai rahama halaccin yi masa sallah domin nema masa gafara matukar bai kafirta ba shine lakin idza kana hunaka imamun mutabi'u lahu sai dai cewa idan ya kasance akwai imam mutaba'un wanda yake abun bi kamar akwai imam wanda yana misali yanzu zaka a ce Nasiru Dinin Albani ai imam ne wanda yake muttaba irin su Sheikh Mukbil bin Hadi ko kaga irin wayannan jagorori ne wanda suna da mabiya suna bin su irin su Ibn Bas al-Allama irin su Ibn Usaymin irin su irin su irin su kaga wayannan manya-manyan malamai a imma ne su ko ko kuma kai misali an ce an ce misali Bature na cewa wai in the country of the blind a one my or one eye man is a king in the country of the blind a one-eyed man is a king a garin makafi mai ido ɗaya sarki ne ko to zai yi wa kai ma a garin kai wani imam ne kai ma kai ma a ƙasar ku ana jinka a matsayin kai wani malami ne wani jagora ne duk da ba kai matsayin wa'annan a imma din ba baka ma ainihin kama ainihin kabarsu ba amma ana jira maka a wajen karantar da da'awa salafiya to kai ma ka zama imam a nan wajen ina fatan gane wannan to saboda haka idan idan idan ya kasance a can wajen ya zama imam ne mutaba shi ma jagora ne wanda ana bin shi a garin su alahu Allah salli ala al-mubtadi to ya samu shi ma kare ya salla ga dan bid'a an kai babban malami ne a garin ku ana mutunta ka to in ka ga za a yi salla ga dan bid'a dan bid'a nan da'iya ila bid'ati bai kiran mutane zuwa ga bid'ansa ko da bai yi ridda ba kai din nan ka samu ka janye an gane wanka zai janye hankulan jama'a amma sauran mabiyanka suna iya zuwa su bai sallah an gane amma kai ka ki zuwa me yasa malam wani yake zuwa ai malam wani yake zuwa ne saboda ta'aziri saboda gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah tun da kaga malam wani bai wani sallah ba to gaskiya fa akwai magana to wannan zai sanya mutane su ƙara kyaman bid'a din sannan su kansu yan bid'a su shiga taitayin su na ba gane ga babban jagora wanda ake tunanin zai zo yayi sallah yake zuwa yayi sallah babban jagora na ahli sunna da ainihin malam wani dan bid'a mai kira zuwa ga bid'a ya rasu jagoran ahli sunna bai je ba amma amma kuma abin mamaki sai ga ku wasu daga cikin talafawa sun ji shin salafawan da suka je wanda ba jagorori ba sun yi laifi ba su yi laifi ba ku ban ji wannan ko to shi kuma jagoran da yake zuwa shin ɗin zuwan shi ya nuna cewa wancan ya yi rinda ne a'a me yasa yake zuwa ya ki zuwa ne saboda ta'aziri kuma saboda yana ta'aziri ga ta'aziri ga kuma ta'aziri eh hatta ya'rifan nas na hakaratul bid'a yawa shi wannan imam din ya ki zuwa ne Don mutane su san wulaƙantuwan bid'a su san wulaƙantuwan bid'a wa amma sa'irun nas to kuma idan ya zamanto ka hararo wani wani maslaha ba kana ganin cewa in ka ce ‘ya'yan wannan ɗan biri'a za su iya ganewa wasu daga cikin mabiyansa da yawa za ka janyo su ka hango wannan ba da ƙarfin zato mafi rinjayen zato ka ga wasu alamomi to yaya za ka iya zuwa in ka je ka yi laifi ina fatan gane ka hango maslahatun rajiha ka hango wani albishir mai girman gaske sai ka je nan ba a cewa ka yi laifi dama ka je ne domin Kaiwa wa mutane taziri mutane su gane cewa bid'a abin kyama ne shi yasa kake zuwa amma dan kaje ba wai kayi laifi bane amma an gane shari'a kun gane wannan ko na'am shi da kace ka ga cewa yayi a falahu Allah yusalli bai ce fa alayhi ba falahu ya samu kada yayi sallah ya samu kada yayi kada yayi sallah alal mubtadi ga dan bidiya hatta ya arifa nas hatta ya arifa nas haƙaratar bid'a har sai mutane sun san ta yi arifan nasu haƙaratar bid'a har sai mutane sun san wulakantuwan bid'a eh wa amma sa'irun nas amma sauran mutane wanda ba a imma ba ba jagorori bane ga magarin mutane ko ɗaliban ilimi sun samu su yi sallah ga wannan nan bid'a ne kun ji ko falahum an sallu ala hadha al-mubtadi inji shekarabi bin hadi umair al-madkhali to wai wannan malami mai tsanantawa ne wannan malami mai tsanantawa ne wajen bil'antarwa da kafirtawa da kaza da kaza shi ne kuma ya bada wannan fatawan ya ce kawai imam ne jagora ne kawai a yana ganin ko a littafin maliki an faɗa an ce mutumin da yake barin sallah ya bar sallah saboda ganganci ya bar sallah amma ya san sallah wajibi ne aka ce ainihin za a binne shi a makabartar musulmi sannan kuma wa yusalli alaihi gairu ahlil fadl aka ce wanda za su mai sallah ba wai mai daraja ba to me bambanci tsakanin wannan wancan magana da wannan magana al-tafawa malikiya wa yusalli alaihi gairu ahlil fadl wanda za su mai sallah ba masu daraja ba a samu kawai sauran mutane su mai sallah amma a imma fa jagorori za su mai sallah ba za su yi ba kun gane wannan ko ne cewa amma sa'irun nasi falahum an yi sallu ala hazal muftadi wannan magana ya fito a bakin wanda ake cewa shugaban guluwi na duk duniya guluwinsa ya fi na sayid kudu ya fi na hasan albanna duka gaba ɗaya guluwinsa me yasa na faɗi wannan magana ba za ka taɓa jin suna raddi ga wayannan ba wanda ake wa raddi shekara biyu bin hadi umair yana guluwi yana kaza to da Allah ina guluya nan yanzu mutumin da ya kafurta mujtama ya kamata a kyalaba shi yace duk duniya gaba ɗaya suna buƙatar su sake kalmar shahada mutumin da ya ce masallatai gaba ɗaya na yanzu zan ma'abid jahiliya masallatan da muke sallah yanzu ba masallatai ne wajen bauta ne na jahiliya eh? mutumin da ya zagi ainihin sayyidina a usman bin affan da muawiya bin abi sufyan duk wanda ba guluwi bane wanda ya kamata an karar da mutane a zu? to idan ka yi magana kan wannan ka bai laifi ya ce ka cika tsanantawa kai dan madakila ne kai dan kaza ne zaman ka lafiya shi ne tarin da zage shekara bi akan abin da bai ce bai sha ba bai ce ba bai gani ba na fasan gane ku dai duba wannan bawan Allah shin yana da wata aqida sabanin aqidan salaf yana da wani manhaji sabanin manhaji na salaf to wannan kazafi da suke masa a ina suka samu shi a wanda littafi za mu ga duk wannan wannan abin da suke kirkirowa na karerai suna jinginawa zuwa gare shi na'am bal yajibu alaihim kai yana waje ba a gare su ma ka ji wannan magana da ya faɗa wa amma sa'irun nasi falahum an yi sallu ala hazal muftadi amma sauran mutane sauran yan salafiya wanda ba jagororinsu ba sun samu su yi sallah ga wannan dan bidi'a ɗin balmi kai yana ma waje ba, yana ma waje ba mai yi sallah gawa saboda nema masa rahama amfani masa sallah yin sallah yana yin tasiri yin sallah ana yi ne don a roƙa masa Allah a nema masa rahama ku duba yan salafiya suna sausayin ma yan bidi'a an gane abin da yasa yan salafiya suke raddi ga yan bidi'a ba wai dan suna kinsu ba ne. sai kinsu suke suna kinsu saboda bir'ansu su ne suna so ne su far wannan bir'an su dawo zuwa ga fahimtar sunna an gano wannan ko walahum bi li'annahu min min furud al kifaya. domin yana daga cikin fardu kifaya idan musulmi dan uwanka ya rasu ka zo kai masa sallah ina san gano yanzu dan dan asha'ira ya rasu kaga aka aka rasa aka wani babban jagora na salafiya yake zuwa amma sauran 'yan salafiya suka je sun yi rabi idan sufi ya rasu wanda sufancin shi bai kai shi zuwa garin da ba ba shi da aƙida na su wujud ba shi da aƙida na hulul ba shi da aƙida na ina itihar ba dan ba ne shi ba ya cewa akwai wahayi bayan annabi ya rasu ba shi da ainihin shirkiya ya tsafi ba ya kaza sai dai zikiri ya kirkiro wasu zikirori ya kirkiro wanda ma anzalallahu bi amin sultan na fasan gane wannan amma bai aikata abin da ya sa ya yarda ba sai dai bidiyoyi sun kewaye shi to kaga wannan sufancinsa bai kashi zuwa ga ridda ba idan ya rasu an gane ko dan yan salafiya sun je sun masa sallah anan za a ce ba su da aqida anan za a ce yan mumayya ne su la ba za a ce yan mumayya bane su na'am na'am bi annahu min furudil kifaya an yusallu ala hadha almuslim kaga sai ce hazar muslim yana daga cikin furudul kifaya su yi sallah ga wannan musulmin ko da ya kasance ɗan bid'a su yi sallah ga wannan musulmin ko da ya kasance mai ɗan salafiya suna sallah ga ɗan bid'a in ya rasu da sharafi in bai yi ridda ba aqida mu ne wannan amma in ya yi ridda ba wala salli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matuhum fasiqun ko yawa za a nema masa rahama ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr an gane ko amene ne can wala tusalli ba can ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba من بعد ma تبين لهم أنهم أصحاب sa'ir أصحاب jahim أصحاب الجئيم ولهم an يترحموا alai أنه sun samu su nema masa rahama ce ya Allah kai rahama ga wani duk da kasance shi dan biri'a ba kuma wanda ya faɗi wannan magana ba shekara biyu ne ba wanda aka ce mai kafirta mutane ba ka'ida mai bid'antarwa ba ka'ida mai wuce gona da iri mai kaza mai kaza anya su kan shekara biyu ba siyasa bane kuwa ni na ɗauka maka siyasa ne na malamai akwai malaman da suke hasada da shi sai suna tura wasu ɗalibai don su ɓata shi saboda sun ga Allah ya shaharantar da shi Allah ya sa ya samu amsuwa a wajen ɗaliban salafiya na duniya gaba ɗaya to duk wani abin da za a shafa mai bakin tanci wala ana yi dan inda da gaske wa'annan suke yi na yaƙi da guluwi ya kamata su yaƙi guluwi na sayar kudu su yaƙi guluwi na ikhwanul musulmin su yaƙi guluwi na yan kutubiyya Ya yaɗi guluwi ga guluwi kala-kala muna gani ana suna faruwa a duniya ba sa cewa komai akan wannan sai dai su ɗan yi magana kaɗan su wuce kuma idan aka taɓa wayannan sai ga suna nema musu uzuri amma kwata-kwata ba sa neman uzuri ga shekarabi na ba zan gani har ma nan muhadarori musamman ake shiryawa wai ana so a gama da shekarabi ana so a binne ainihin shekarabi bin hadi ɗalibansa kuma 'yan madakila sunansu wannan suna an sa ne kamar yadda aka sa sunan wahabiyya wai mabiya muhammad bin abdul wahab shin abdul wahab yana muhammad bin abdul wahab yana da wasu mabiya ai duk mabiyansa gaba ɗaya mabiya sunna ne duk mabiyin sunna yana son malaman sunna duk mabiyin sunna shekara biyu bai da wasu ɗalibai a ce ɗaliban shi ne shi kaɗai duk wanda ya ce shi ɗalibin shekara biyu ne ba ruwan shi da ibn baz usaimin albani fauzan shek mukbil shek kaza shek kaza ba ruwan shi da abdul musin ba ruwan shi da kaza ba su ubaidul ba su kaza yace kawai shekar biyu ne kawai duk sauran malaman yana aibanta su wannan dan salafiya ne wannan ya cancanta a kira shi dan madakila wuf malamin ka yace ni kawai malamin da na yarda da shi a salafiya shekar biyu duk sauran malamai yan bid'a ne ko sauran malamai ba mutanen kirki bane wannan shine ya cancanta a kira shi mai dan madakila mutumin da yake Muhammad bin Abdul kawai yake bi babu ruwan shi da duk malaman sunna su ibnu taymiya su ibnu qayyim su imamu zahabi su ibnu kasir zuwa babu ruwan shi da su sai muhammad bin abdul wahab wannan ya cancanta kira shi mai dan wahabiya mutumin da yace duk malaman duniya shi albani kawai ya sani ba ruwan shi da ibnu bas ibnu usaymin fawzan ibnu abdul muhsin abbad sheikh rabi sheikh mukbil sheikh wani ba ruwan shi da su ba ruwan shi da amr bin yahya an-najmi ba ruwan shi da kaza babu ruwan shi da kaza kawai shi kawai yanzu ba ruwan shi kawai sai dai wa albani ya cancanta kira shi da ne dan albaniya to wai su wane ne wa'annan yan madafila yan albaniya yan wahabiya yan kaza yan kaza akwai su da sa ga mutum mutum dan tijaniya ya ce ne fa shi kawai shehu Tijaniya ya sa gaba ba ruwan shi da wani waliyi ba shehu tijani ba sannan kuma ba a kai ziyara zuwa ga wani waliyi ba a yin wani zikiri sai na tijaniya kaga wannan ya cancanta kira shi ɗan tijjaniya to saboda haka a jingina ma ɗalibai ɗan salafiya suna ɗan madakila ba ƙaramin rashin adalci ba ne an gane wannan ko ba ƙaramin ainihin ɓatanci ba ne gare su na? Wani na'am wa idza kana hunaka insanun muttaba'un idan ya kasance akwai mutum wanda yake abun bi jagora ne yana da mabiya wa yuridu an Ibo? kuma yana so ya ladabtar da wannan dan biri'a din kuma ya ko dan hmm. bid'an da ya rasu yana so ya ladabtar da shi to kada ya nema masa rahama ba wai don bai halatta ba a fahimci wannan ya yi ne don ta'aziri walakin la yuhramu taharrahum alai lakin la ta tarahum wala na uminu ku ji wannan ba a haramta neman rahaman ba sannan ko ba a hana ba ku gane ba a haramta neman rahama ba kuma ba a hana ba kun fahimta ba a haramta ba ba a hana ba ita ga malami bai yi ba ya yi ne saboda wani garadi na da'awa wata maslaha na da'awa ya sa kawai yake neman rahama kun gane wannan ko kenan wa bitali ya hukuncin yin ta'aziyya gare shi kenan yayi wanda zaka nema mai rahama ba zaka mai ta'aziyya ba zaka mai ta'aziyya ashe dan bid'a in ya rasu in ka gaba gaje sa ba ka ki zuwa ne saboda tahziri da kuma ta'azir bil ayn an gane wannan ko ba wai dan in ka je kai laifi ba tunda za ka yi masa sallah sai kenan kuma za ka nema masa rahama to ta'aziyya ne kuma zai gagara ba zai gagara ba kun fahimci wannan ai to saboda haka to karkashin wannan yaya hukuncin kai tsaye in ce dan bid'a ya rasu in ta tsalle ina murna in gaya wa duniya ina murna shin wannan lazimi ne in ce ina murna bai daga cikin manhaji na salaf to ya musu ba za ka to ya mai da ya mutu akan bid'a ba in daga mutum ya mutu yana sabo za ka yi ta tsalle kana murna Allahumma dan biriya in ya cutar da musulunci sosai da'iya ne yana wulaƙanta sunna yana faɗan abin da ya ga dama yana musu ƙazabi to wannan babu laifi saboda cutar da yake wa sunna kai farin ciki amma ba za ka ce duk wanda ya rasu akwai wanda yana neman gaskiya bai samu bane saboda haka dan ka tausaya masa haka attarahum kaga mai tausayi ai bai bai kuma in kana tausayi gare shi ba za ka yi murna ba ku fahimci wannan ko saboda haka amma dan bid'a wanda ya cutar da mu irin su Jahmu bin Safwan a Tirmidhi ha irin su Ja'ad bin Dirham ai wannan dole mu ji dadi shi yasa al-Allama Ibn Qayyim al-Jawziyya yake cewa wa li ajali za da habi Ja'ad Khalid al-Qasri yawm zabayil kirbani zabayil kirbani ha in qala Ibrahim laysa khalilahu kalla wala Musa al-kalima dani yace shakarar da yi ta kullu sahibi sunnati lillahi da ruka lil afi kurbani. ko kaga yace duk wani ma'abocin sunna ya gode ma wannan layyan ya yi farin ciki da wannan haka irin su ja'ar bin dirham da manya manyan jagorori na bid'a za ka yi farin ciki saboda mutuwan su ci gaban sunna ne na ba san gane wannan yawwa alaikum salam ana nan a karahun nan tausaya musu ne ko ko za a kira sunansa a ce musu rahimahullah wato mana yaro suka ce ya Allah ka masa rahama ka gafarta masa shi ne mana to wannan ya kunsa kananan su da manyan su wanda suke da'iya kamar shi tijjani din da inyan haka da sauransu ai bi na yi magana na ce maka idan malami yana ka matsayin da'iya ila bid'ati kuma ya shahara hmm. yana cutar da sunna ka gane ko malamin sunna ya samu jagora na sunna ya samu yake masa sannan kuma in yayi ridda in bid'an ya sa yayi ridda yana da akidan hulul wahdatul wujud ittihadi dan hakika ko yana da awan cewa bayan manzo Allah ya rasu ana masa wahayi ana kawo masa sababbin abubuwa wannan kai tsaye kafiri da zindiki ne irin wannan baya bukatar a yi masa wani tarahumi so da yayi ridda amma ko da jagora ne na bid'a amma bai yi ridda ba za a iya masa tarahumi inda bai ridda ba ko ma'aunin shi ne ridda ko rashin ridda an gani? yawwa eh, eh, akwai wanda na ji yana cewa sheikh rabe ya fara faɗin wa'innan maganganun ne na na a ranka haɗa kai al'i'ikilas ɗin nan mm, cewa saboda ya ga yan sarafiyan su ma kan ya rarrabe har an samu wa'inda suke bi da shi haka mm. kuma suna sukan junansu to da ya gaga shi ne fara faɗin irin wa'annan maganganun cewa haɗa kai a rinka tausasawa da sauransu daidai ne da cikin zancen da shi kan fi bai gushe ba tuntuni dama yana nasiha ga yan salafiya su tsaya tsakiya in ka duba darasin karatun bi gaba ɗaya ba fa tsanantawa an gani in kana so ka san karantar wacce kaka saurari farfaganda na mutane kamar duk mutumin da yake so ya san muhammad bin abdul wahab kada ya saurari farfagandar mutane in ka saurari propaganda 'yan turkiya ko ka saurari propaganda 'yan misira ko ka saurari propaganda 'yan iran da iraki 'yan shi'a to za ka ɗauka muhammad bin abdullahab wani bayahude ne wanda ya zo don ya rusa musulunci haka nan in ka saurari propaganda 'yan ikwanul musulmina ko ka saurari propaganda 'yan sururiya ko ka saurari propaganda masu tausayinsu masu goyon bayansu a gare masu goyon bayansu da 'yan kudubiya za ka ce shekara bibi na hadi almalakali mutum ne tafsiri tabdi'i wanda baya uzuri ga kowa na batan gane wannan shekara bibi na hadi almalakali bai kushe ba tuntuni karantarwar shi yana kan tsakiya ne gaskiya to ka gane wannan ko maganan wai sai da ya ga al'amura sun lalace sannan ya fara cewa kaza kaza ba gaskiya bane sannan sabani cikin salafiya shin wai wai salafiya ne faru wajen samun sabani tun kafin salafiya yanzu misali ma mu dan zo mu koma can gaba shin magabata ba samu sabani ba a zamanin sahabbai an samu sabani har yaki hanyi to wannan ya nuna sahabbai ba sa kan gaskiya eh? zamanin tabi'ai an samu sabani kaga wannan wannan malami daga cikin malaman salafiya baya magana da wancan zamanin tabi'i tabi'in an samu wannan an samu Imamuna malik da ibnu ishaq da sahibul magazi har suka rasu imam malik baya magana da shi imam malik yana faɗin mangaru masu zafi a kan shi yana kiran shi dajjalu min dajajila duk da kasance wasu malamai ne na salafiya dukan su biyu ko ga imam malik da ibn abi zaid malaman salafiya ne malaman hadisi ne amma duka gaba daya sun samu rashin jituwa mai tsanani sosai misali sannan kuma mu dan zo nan kusa kusa a nan kasar mu Najeriya ƙungiyar izala ai sun rabu biyu to da izala suka rabu biyu sai mu ce shikenan to tunda sun rabu biyu to alama ne zamu musu raddi dama Allah ya tona musu asiri ba su da gaskiya Su sufaye kungiyar fitiyanu ta rabu biyu akwai fitiyanu karkashin jagorancin Sheikh Dair Bauchi akwai fitiyanu zama wanda Isa Isa Karabiu Sheikh Isa Karabiu ke jagoranci sun samu sabani to wannan sabanin yana nuna kenan cewa shikenan shine alama in haka ne kenan duk kungiyoyin duniya ba wanda yake daidai kenan sannan musulunci ma ya samu sabani musulunci addinin musulunci bayan annabi ya rasu annabi ya ce al'umma za su kaskashi saba'in da kaza ya nuna kenan shi tun da dai kai kana kan gaskiya sai wani ya samu sabani da kai shi kenan kai baka da gaskiya kenan yanzu don wasu ɗalibai sun ware ma shekara biyu sun koma suna mai raddi alama ne cewa bai da gaskiya to ibn bas ya karantar da safarul hawali ya karantar da salmanul auda ya karantar da bishirul bishir wayannan sa ne amma daga baya da suka tasirantu da Muhammadu Kudu, suka tasirantu da Muhammadu Surur sun koma suna raddi ga Ibn Bas to me za mu ci akan wannan Ibn Bas ba shi da gaskiya kenan Nasiru Albani ya karantar da sunna ya dade yana karantawa daga baya sai ga ɗalibai suna kiran shi suna rubuce-rubuce masu da'awan salafiya suna kiran shi cewa yana da aqida irja'i ɗalibai da dama sun yi rubuce-rubuce saboda jin haushin nasiru din albani suka cika jingina mai aƙidan irja'i to duk wannan ya nuna albani ba shi da gaskiya kaga duk wannan ba ma'auni ba ne irin cewa ai in dai suna da gaskiya in dai ba su da gaskiya nan gaba za ga Allah zai haɗa faɗa tsakanin su dama Allah ya kan jarraba mutane ga ko da suna da gaskiya ga wani jarabawa ya zo an yi faɗa saka ku daina sanya wannan ma'auni ya zama ma'auni na gane gaskiya ko rashin gane gaskiya ma'auni dan wani ya ce dan ma kasancewa dan ka san ma cewa fituna da ke tsakanin su har magashi sun je kotu wai su shekara biyu ma al'amari fituna ya kai su kotu to dan fituna ya kai su kotu baka da gaskiya kenan dama kotu an yi ne gaba da sa gaskiya wani lokaci mutum na zuwa kotu yana neman haƙƙinsa ne an zalunce sa ne yanzu dan ka zalunce ni na kai kotu kai ko da aƙida mu ɗaya kai za ka iya cin bashi na in nemi haƙƙi na baka bani ba in je kotu to sai wasu suna ɗauka wai ma'aunin ganewa to ga sunan ma yanzu sun fara kai kansu kotu dama tuna ne tsakaninsu wannan shine ma'auni ma'auni shine kawai waɗannan mutane ba sa kan gaskiya ga hujjoji ga aƙidunsu ga manajinsu na rashin gaskiya kuma ga su shafi kaza bi kaza to ba a iya kawo wannan sai a kawo dama na faɗa cewa in dai yan madafira ne sai an samu rikici tsakanin junansu wai wannan shine hujja na ɗalibin sunna in haka ne kuwa duk duniya kenan zaka ce batattu ne babu wata kungiya daga cikin In ma kungiyoyin ne wanda ba sa rikici tsakanin junansu yanzu ɗan shi a kaɗai sun rabu kashe nawa sun fi talatin da wani abu ɓangaren ɗan hawari sun rabu sun fi ishirin da wani abu su ma kansu ikhwani musulun daban-daban ne su ko ba gaba ne to tun da haka ne wasu ma sun balle jama'atul tafsir wal hijira sun balle ne daga ikhwanul muslimin to me yasa ba ku kawo misali da wannan ku ce ikhwan ba sa kan gaskiya sai dai kawai yan salafiya ne kawai dan an samu rashin jituwa tsakanin ɗalibai ai dole ne in ana da'awa dole a samu na kirki da na banza dole a samu masu ikhlasi da ba su da ikhlasi kuma dole a samu masu hana ruwa gudu ina ba san gane wannan so aka shekar bi bai bushe ba yana yin gargadi ga ɗalibai su daina guluwi wannan shine sai tambaya guda ɗaya wanda ta ƙarshe wani ya turo da ita eh. cewa da Allah menene hukuncin hoto yin hoto a musulunci so hukuncin hoto kamar mun daɗe muna bayani kan hukuncin hoto da na so a ce ya koma zuwa ga karatun mu da muka yi na Bukhari kusa mun warware wannan matsala na hoto to amma dai a takaice hoto kala biyu ne asalin abin da ake kira sura a zamanin manzon Allah ake sura abubuwa guda biyu ne na farko gunki mutum mutumi ana kiran shi sura sannan ko na biyu zane mutum kana kallon dan adam kana zane shi ko kana kallon bishiya ko kana kallon dabba kana zanawa wa'annan su ne sura zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam to so ka duk hadisai da manzo Allah ya zo ya magana kan sura ana magana duk mutumin da ya suranta sura za a yi mai azaba da ita ana nufin sura wanda mutum ya yi nan mutum mutumi ka sassaba gunkin wani an gane ko ka zana shi amma daga baya sai aka samu photographer wanda shi wannan photographer din ba mutum mutumi bane photographer din ba zana mutum kai ba wato inuwan shi ake dauka mutum na tsaye za a dauki sa. to idan mutum yana tsaye aka dauki sa. kamar yadda mutum na ina kallon madubi zai ga fuskar shi a madubi in mutum na kallon rijiya irin rijiyar nan wanda ruwan shi na da kyau sosai zai ga fuskar shi a cikin rijiya to wannan abin da ka gani na inuwa din daidai yake da ainihin photographer wannan inuwa ake mannawa a fallon takarda to shin za a sa shi da photographer to shi ne malaman fiɗu na wannan zamanin suka yi saɓani. wasu daga cikin malamai da yawa daga cikin malaman sunna suka ce photographer nan shi ma ya shiga ciki ina bakan gane wannan akwai sana sulu dina albani su bai ba su ibnu usaymin su fauzan su waye su shekara bin haji hatta shekara bin haji shek mukbil bin haji Sheikh Mukbil ma ya fi kowa zafi akan matsala ɗin. Ina ba yan wazun fahimce ni. Kuma ga duk manya-manyan malaman mu na salafiya suka tafi. Sai Sheikh Ibn Usaimin a wannan zamanin yana daga cikin malaman fikihu manya-manya da suka ja suka ce su san ba su yarda photographer ya shiga ciki ba. Na ba gani kuma ya kawo hujjojinsa a cikin sharhin kitabun tauhid al-qaulul mufid. Ya kawo hujjoji a cikin riyadu salihin shi ma yayi bayanin hujjoji yayi wajen shafi wajen goma yana bayani domin kokarin warware bambanci tsakanin photographer da kuma mutum musulmi da kuma zane kaulan wahidan duk mutumin da ya zane ya zana abu mai rai to wannan gobe kiyama za a yi mishi azaba da shi kuma Allah ya haramta ko mala'iku rahama ba sa shiga to mutumin da ya dauki inuwan wani ba kamar na sa madubi haka sai ga fuskan ka ya bayyana photographer a gane wannan to wannan shi ma za a kiyasta shi to a nan ne giza ke saka malaman sunna sun yi sabani a kai almuhim wato idan kai kana da ra'ayin photographer ya shiga ciki to yaya hukuncin wanda ko bai da ra'ayi dan bid'a ne shi fasiki ne shi na, mu ringa mutunta juna duka waɗannan masu sabani suna cikin da'ira na salafiya akwai malaman salafiya da dama da suke da akwai wani fatawa da na jina Abdullahi Bukhari in ba na manta ba shi ma ya kawo wannan sabanin malamai ya rinja yadda cewa photographer baya ciki kuma ya kawo malaman sunna da suke da wannan ra'ayi din to a takaice dai wannan matsala din matsala ne khilafiya tsakanin salaf in kai ka dauki wancan kaka wulakanta wannan in ka dauki wannan kai dai ka rinjayar da dalilin ka kai mutane bayani kai shiru Allahu a'lam eh. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk